This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban hamas da isra'ila ta yi zai kai ga sakonin ragowar mutane da kungiyar 'yan bindigan ke garkuwa da su a zirin gaza sakataren tsaron amurka wato lord austin ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin koriya ta arewa a rasha kuma abin da suke yi nan ba daɗewa ba zai bayyana. kana a yau laraba firaministan birtaniya ya yi watsi da zargin donald trump cewa jam'iyyar firaministan ta labour a birtaniya tana katsalandan a zaben amurka to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a nan amurka a farkon wata mai zuwa masharhanta na ci gaba da yin sharhi akan abubuwan da ke faruwa a halin yanzu ciki ko har da abubuwan da suka fi ciwo masu kaɗa kuri'a tuwo a ƙwarya. gaskiya kamar mutanen new yorkers ba abin da fi da'amar su irin kamar suna ganin cewa bakin haure sun yau sun kwace musu gari hatta irin makarantu da yara suke zuwa an hana yara zuwa makarantu an zuba irin wannan baki a ciki Sani Safiyan Ali kenan mazaunan birnin New York na Amurka muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu shugabannin arewacin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau sun gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a jihar Ogun domin gano bakin zaren warware wasu matsalolin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa. wanda a wannan makon ya tattauna kan faɗakarwa game da zama 'yan ƙasa na gari da hukumar wayar da kan jama'a ta yi wa masu ruwa da tsaki. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa yau laraba cewa kisan shugaban hamas ya haya sinwa da isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar 'yan bindigan take ci gaba da rike su a zirin gaza da yake magana da manema labarai a birnin tel aviv kafin ya isa saudi arabia ya ce isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da hamas ciki har da raunata karfin kungiyar na gudanar da ayyukanta. babban jami'in diflomasiyya na amurka ya ce abin da ya rage kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo karshen yakin blinken ya ce dole ne a kawo karshen yakin ta yadda hama za ta fice daga gaza kana isra'ila ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa a wurin ba batun yadda gaza za ta kasance bayan yakin kama daga sha'anin mulki tsaro sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su baiwa falasdinawar yana cikin manyan ajanda da blinken zai tattauna da kawayensu larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa wani manema labarai a yau laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin koriya ta arewa a rasha kuma abin da suke yi nan ba daɗewa ba zai bayyana kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa wani rukunin sojojin koriya ta arewa na ɗaukar horo a rasha domin su kai hari a ukraine austin ya ce akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin rasha da koriya ta arewa yana mai cewa koriya ta arewa ta baiwa rasha makamai inda inda za su yi haɗin gwiwa da niyyar koriya ta arewa za ta shiga domin ta yara shi yaƙi to lalle wannan babban al'amari ne kuma zai yi mummunan tasiri ba a kan turai kaɗai ba zai shafi abubuwa da dama a yankin indo-pacific in ji austin To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Nan da kwanaki sha uku ne masu kada kura a nan Amurka za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa. Na tuntuɓi Sani Sufyan Ali mazaunin birnin New York a nan Amurka game da shirin zaben inda ya taɓo batutuwa kamar abubuwan da suka fi damun masu kada kura a yanzu da yadda 'yan takarar shugaban ƙasar ke tunkarar batutuwan da dai sauransu. Wato yawanci abubuwan da suka ɗaukar hankali a nan birnin New York shi cewa a wannan matsala ta irin bakin haure da suke kira illegal immigrant yawanci za ga cewa yawanci communities haka nan da ake ta taro irin wanda kuma za su kada kuri'a a wannan eh, zaɓe da ke zuwa hmm. yawanci abin da ya fi damun su kenan secondly kuma za ki ga suna magana akan da issue na i eh, defendant ɗin police a rage musu kuɗi a defundin ɗinsu amma dai gaskiya kamar mutanen new yorkers ba abin da fi damun su irin wannan abin da na faɗa na wannan kamar suna ganin cewa bakin haure sun zo sun kwace musu gari hatta irin makarantu da yara suke zuwa an hana yara zuwa makarantu an zuba irin wannan baki a ciki kuma hmm. za ki ji cewa irin grassroots politicians on the street suna cewa kamar irin su ga suna nan garin da jimawa veterans na suna wahala amma ba a damu da su ba an fa ba wannan bakin kuɗi kuma ana ɗaukan kuɗi ana kaiwa ukraine ana bawa isra'ila To ta yaya kake ganin 'yan takarar ke tunkarar muhimman batutuwan da masu kada kuri'a ke da damuwa a kansu? Gaskiya zan ce kamar irin Trump irin ya fi magana bayani da kuma ba mutane da kuma mabiyansa ko kuma ce amerikawa irin ya sun fi gamsuwa da irin bayanansa ta yadda zai dawo da tattalin arzikin amerika da kuma ta yadda za a gyara bodan amerika da dai shoran wasu abubuwa hakan nan ita kamala na ga tana ta mai da hankali kan cewa irin mutanen da ba su taɓa sayan gida ba in ta zo kan wannan wurin to akwai wai ko kuɗi ne za ta dinga bayarwa ko 25,000 dollars ne ka kowane mutumin da ke son sai gida na biyu kuma shi ne cewa ta yi maganan da ciki hmm. za ta tabbatar da wannan na uku kuma shi ne cewa kuma ta kara cewa za ta legalizing din marijuana a duka ya suna shi ne wato za ta hallata amfani da ganyen wiwi kenan a sauran jihohin kasar wanda ke kuma shi wannan maganin marijuana din na ganin zai attracting din zai jawo masu kada eh, musamman irin baƙaƙe da kuma mutanen hispanics to a ƙarshe ta yaya kake ganin kafafen sada zumunta ke yin tasiri a wannan zaben o oh, gaskiya kafafen sada zumunta suna tasiri sosai saboda ake da cewa in ko ita kamala ne ko shi trump ne suka je irin yakin neman zaɓe so suna iya wani magana kin gane amma ba za a kawo maganan gabaki ɗaya ba sai a kawo karami daga ciki kuma a yanke magana a editan ɗin shukurin sai ga an sa sai ga mutane kuma an yayata shi da dama A gaida Sani Safiyan Ali, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Mataimakin shugaban kasar Kenya da aka tsige shi Rigati cakuwa ya faɗa wa manema labarai a ranar lahad cewa an janye masa jami'an tsaro kana yana kashedin cewa idan wani abu ya faru da shi to a ɗora alhaki kan shugaban ƙasa william roto yayin da yake zaune tare da matarsa a wani asibiti a birnin nairobi inda ake masa jinya mataimakin shugaban ƙasar da aka tsige rigati cewa ke. i want the people of kenya to know that as i go home today i have no security ina son mutanen kenya su sani cewa a yau da zan koma gida ba ni da jami'an tsaro kuma ya dace su san da haka kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyalina to a dora alhaki kan shugaban kasa william ruto wani kakake 'yan sandan kenya ya faɗa wa amurka cewa suna bukatar za su gudanar da bincike a kan ikirarin na gajakuwa kana sun yi kira gare shi da ya kai kara a hukumance domin a bincike su yayin da yake jawabi ga manema labarai gajakuwa ya zargi shugaba ruto kan tsige da aka yi I am shocked by how vicious a man I helped to be president ya ce na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimaka masa ya zama shugaban kasa mutumin da na yi imani da shi mutumin da na aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min irin wannan muguntan labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata kungiyar shugabannin Arewa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ta kai wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ziyara a birnin Abeokuta da ke jihar Ogun don neman goyon bayansa wajen samar da shugabanni na gari. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan. Jagoran tafiyar Sanata Ibrahim Shekarau ya yi bayani a game da abubuwan da suke son wannan kungiyar ta cimma. Burin shi ne mu samar haɗin kai samar da ci gaba a arewa da kuma ƙasa baki ɗaya ta hanyar kira da kuma zaburar da al'umma lalle lalle a samar da jagoranci na gari da shugabanni na gari wannan kungiya da muka yi ba kungiya ce ta jam'iyya ba kungiya ce wanda za ta yi la'akari da ci gaban siyasar arewa da najeriya a shugabanci ne sai muka yankin cewa muna bukatar mu ziyarci dattawa da shugabanni na ƙasa mu kai musu saman wannan manufa tamu kuma mu ji su a matsayin su na iyaye mun rubuta ko wani fitaccen shugaba wa koriya ta kasa to shi ya ba mu rana kuma dukkansu muka fara. ko da me da me suka gabatarwa obasanjo sai sanata ibrahim shekaru ya ce. mun gaya masa na manufofinmu ya yi na da wannan range na mu cewa kar mu zauna kullum sai kore shugaba kaza ya kasa wannan kore su zai so mu koyar muka ce mu zo mu zauna mu kaji tsorafe tsorafen kuma ina ne shekarun nan a shekarar da ta demokuraɗiyya ka samu cikin da kurakurai. Tsohon shugaban gidan rediyon Najeriya Malam Ladan Salihu yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar. In ka dubi shi kansa wanda muka kai masa ziyara gaba Obasanjo. Mutum ne wanda ya ya taka rawar gani a shugabanci a Najeriya. Muna yi ne don jama'a a bayyane ba ma gama munga a wannan tafiyar da kawo ci gaban siyasa da demokuraɗiyya a sashen arewacin Najeriya da kuma tabbata ta a ƙasar Najeriya gaba ɗaya da dan Allah. Da yake maraba da tawagar shugabannin ƙungiyar ta arewacin Najeriya tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya ce akwai fata kana ana goyon baya bayan kungiyar don tabbatar da cimma burinta na samar da shugabanni na gari ga jama'a da samar da zaman lafiya mai dorewa haɗa kan jama'a da dai sauransu. Gurin wannan kungiya da shine samar da shugabanni na gari da za su shugabanci arewacin ƙasar magance rashin tsaro, inganta tattalin arziki da rashin aikin yi da haɗin kan jama'a da dai sauransu. Shugabannin kungiyar da za su rika ziyartar ɗaiɗai shugabannin da sun ka zaɓa don samu tubariki ga wannan tafiya ta kungiya Nijar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa a wannan mako. Shirin da ke nemo hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji a yau ma ni ce zan jalin zaman shirin. A yau shirin zamantakewa ya leƙa zauren taron da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya wa masu ruwa da tsaki kan zama 'yan ƙasa na gari. Tun bayan da turawan mulkin mallaka suka kirkiri Najeriya a shekara ta 1914 ne, al'ummar Najeriya waɗanda aka haɗe daga kudu da arewa da gabas da yamma da ke da al'adu ɗabi'u da addinai daban-daban suke fama da matsala ta yadda za su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya taron masu ruwa da tsakiya jihohi 36 da ke faɗin Najeriya don tunatar da al'ummar ƙasar muhimmancin zaman tare. Madam Kanin Pam Horo ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Filato. ta yi bayani kan muhimmancin taron. muhimmanci shi shine gwamnati tana so jama'a su sani cewa wannan national anthem wato take na kasa ko take na kasan nan da aka dawo da shi aka fara yin amfani da shi. Ana so 'yan Najeriya su sani cewa ga inda za a yi a rera ta na farko shine stanza na farko shine za a yi a kowane biki da aka taru jama'a sun taru za a yi take na stanza na farko sai kuma stanza duka uku za a yi idan shugaban kasa yana wurin kuma har yanzu ana so a sani cewa ko shugaban kasa baya nan amma ranar demokradiyya ko ranar independence ko ranar eh, army remembrance day ko ranar children's day ko kuma ranar da za a nada national assembly wanda ya zamana ma ko su state assemblies kenan ba eh, duk wannan zai faru to shine eh, ana son jama'a duka su sani kuma sai addu'a na ƙasa da ake yi a kowane biki in aka je din in bayan an rera stanza na farko wato sai na uku ba za a rera ba za addu'a ne sai mu faɗe ta da baki kamar addu'a shine ake so eh, Nigeria su sani wato shi stanza 3 ya zama national prayer sai kuma abu na biyu shine abin da ake kiran shi national values charter wanda yake da suna 747 wato gwamnati a shi ita kanta tana da mataki ko abubuwa guda bakwai wanda ita ta ɗauka makanta za ta yi domin kyautata da gyara nigeria Allah ya yi shi Mr. Gad Peter Shamaki, wani ɗan gwagwarmayar samarwa al'umma da haƙƙinsu, shi ne ya gabatar da ƙasida a wurin taron inda ya taɓo batutuwa da suka shafi 'yan ƙasa da hukuma. To a gaskiya magana da na yi wa jama'a shine na mayar da mu kamar shekara 20 zuwa 30 da ya wuce na ɗo tarin Najeriya a lokacin Najeriya na ya daɗi akwai aiki wa matasa akwai zaman lafiya gwamnati na aiki wa jama'a sai na kamu zuwa inda muke sai na tambaya me ne ɓaci kuma wani mataki ne ya kamata mu ɗauka don mu gyara yanzu kashe-kashe ya yawa a najeriya mutane ba su da value wa rayuwar wayansu keta ya yawa sace-sace ya yawa kuma bara mu dinga maganan abin da ake kira national charter na value in ba mu gyara tafiyan mu ba to su mutanen da suka ji daɗin duniya su ne kwanan da suke kawo mana damuwa a da iyayen mu sun gama da cewa kafin su gama university akwai aiki na jiransu akwai scholarship akwai education amma yanzu ba mu iya magana haka ba don haka abin da ya sa kuwa muke cikin damuwan nan shine yanzu mutane ba sa kallon najeriya a matsayin kasansu amma addininsu da kabilanci ko kuma inda suka fito ya fi musu alheri don haka in ba mun koma mun gan najeriya cewa mu duk 'yan kasa daya bane ba za gane tafiyan ba so rokan da ta yaya za a yi wannan koma a ga najeriya a matsayin kasa daya tun da dai an samu waɗannan rarrabuwan kawuna eh abin na farko shine abin da bature yake kira good governance wato gwamnati su yi adalci abin da ya kamata a ba jama'a ba ma jama'a kar a ba mutum dan addininsa ko kabilanci ko kuma shi namiji ko na mace na daya kenan kin ga makarantun mu yanzu dole ne a tabbatar cewa yara suna zuwa mix school um, yanzu akwai yaran da sun tashi da nake baki labari sun yi primary school a jos secondary school a jos nyc a jos sun zo na aiki a jos ya na su sanya najeriya yake to irin wannan yaran kuma in sun tashi ma misali ko a angon rogo inda musulmi suka fi yawa ko kuma a janta da ko waje to kin ga rayuwarsu ya ya kauce a hanya don haka dole ne su federal low cost houses da gwamnati suka gina da inda da ki samu musulmi ki samu ibo ki samu yoruba ki samu kowane kabila wajen dole mu koma nan rayuwa dole a tabbatar education din is providing for everybody don haka sai mun rage abubuwan suka raba mu ba mu ci gaba ba don yanzu a rabe muke so dole ne a nema inda da a kawo mutane tare a zo a yi cuɗanya tare a yi kasuwanci tare a yi karatu tare in an yi yi haka ina gani da mu samu eh, mafita zaman lafiya da daɗi sai da shi Honorable Ahmad Muhammad Ashiru wanda ya wakilci Sheikh Sani Yahaya Jingir na kungiyar addinin Musulunci ta Jibis ya ce taron ya ta'allaka ne kan haƙoƙin da suka rataya a wuyan gwamnati da 'yan Najeriya. To abin da na fahimta aka tattauna a wannan taro shine ana so a waiwayar da ɗan ƙasa ya sa kishin ƙasa a cikin al'amuransa ita kuma gwamnati a waiwayar da ita katta mata haƙƙinta a kan 'yan ƙasa domin idan gwamnati ba ta ba da haƙƙinta ba to aka zo aka ce wa mutum ya kishin ƙasa alhali bai samu tuwo da zai ci bai samu kunu da zai sha ba bai samu makaranta da zai kai ɗansa ba kusan komai ya ta'azzara to ina ga zai wa talaka nauyi amma idan gwamnati ta sauke nauyinta to hakan zai sa mai kishin kasa kuma ya zamanto kowa ya ji cewar shi dan kasa ne amma idan aka samu wasu su ne kawai suke fahimtar kasar wasu kuma suna halin ha'ula'i to in an zo an ce mutum ya kishin kasa sai ya zama masa yayi nauyi To kusan abin da aka tattauna kenan ita gwamnati tana da haƙoƙi da ba ta saukewa sannan kuma 'yan ƙasa su ma suna ganin kamar yana zama da nauyi su ce za su aiwatar ko kuma su yi wannan kishin ƙasa. Ta ina aka samu wannan giɓi da ba fahimta kila ta ɓangaren addini ne a'a al'ada ne a'a kawai mutane ma ba su ma san inda suka fuskanta ba. To idan aka duba inda muka taho da zama ake yi na fahimtar juna da makwabtaka. mu a matsayinmu na 'yan kasa yanzu kuma an koma ta kai ta kai ita ma gwamnatin da tana kula da haƙoƙin talakawa yanzu kuma ta koma ta kai ta kai to idan gwamnati tun da su ne shugabanni suka waiwayo to mabi nashi mai sauƙi ne ai saboda haka ni na fi ɗora nauyin da kira ga gwamnati amma ba ina cewa mu kuma talakawa babu nauyi a kanmu ba mu ma wajibi ne mai kishin ƙasanmu mu yi abin da zai kawo ƙasanmu ci gaba kamar yadda sauran 'yan ƙasashe suke yi. Basaraken garin Bar a karamar hukumar Bokos a jihar Filato, mai martaba dan Juma Rafan, ya ce rashin fahimtar juna ya kasance babbar damuwa a Najeriya. Gaskiya na fahimci kuma na ci riban zuwa wannan zaman da aka yi. Gaskiya na ga cewa mu a kasan nan dai muna da damuwa rashin fahimta domin abubuwa da yawa maimakon su hada mu suna raba mu. Kamar misali addini ya kamata ya zama abu ne wanda za mu yi amfani shi mu juna mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa don adalcin al'umman da muke shugabanci amma kuma addini ne in ka duba kuma shi ne yake kokari raba mu misali ka zo na ka ɗauki kaman waɗansu wurare za a ga cewa christian sun zo na gefen nan muslim sun zo na gefen nan to ina irin wannan zaman zai zai haɗa kai mu nuna al'adu wanda kawai wanda ya nuna wariya me muke koya ma yaranmu idan muka cire irin wannan halin da muke zama yanzu muka haɗa kai muka duba kowane ɗan al'umma da yake cikin kasar nan ɗan najeriya ne to muna da haƙƙi a wuya mu gyara najeriya domin ka duba mutum misali in ba ya fito daga wannan gefen ba ba za a jefa mishi ƙuri'a ba sai ya fito daga wannan addinin ko ya fito daga wannan wurin gaskiya yana ci mana tuwa ƙuri'a. ka daɗe ku ne sarakuna ku ne iyayen ƙasa ku ne al'umma ke kallo a matsayin jagora ko kuma alƙibla na tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kai amma wani lokaci za ka samu sarakunan kudu da arewa shawarwarinsu daban gabas da yamma shawarwarinsu daban a cikin jiha ma za ka ga kowa da yana gudanar da harkokinsa ba tare da wannan haɗin kai ba ta ina aka samu wannan akasi to kin san kowane bangare a kasar nan da kowane community in ka tafi za a gan cewa al'adunsu sun bambanta amma bambancin shine kawai yadda kuke zama ko ba haka ba amma rayuwa ɗaya ne dole ne mu yi noma mu yi ci mu nemi abinci ko ba haka ba amma yanayin ayyukan mu ne sai ka ga mun kai wani guri maimakon mu haɗa kai don mu taimake kanmu sai mu duba a ah, ni ba zan taimake wannan bandon don shi ne to wannan zaman da muka yi ya fahimtar da ni sosai kwarai da gaske domin ya nuna mana cewa a'a ga munan kasa menene zai nuna cewa kai ɗan najeriya ne duk inda ka shiga. Shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar fanshin wanda ya halarci taron ya ce dole sai an dawo da ɗabi'u masu kyau da mutane suka yi biris da su domin samun zaman lafiya. Sunana John Caleb Dasar gaskiya wannan taron ya ka'itar sabili da mai noma karan kanmu mun fara manta da wa'annan abubuwan da ya kamata ya kawo kawunan mu tare kuma a samu cin gaban kasa a samu zaman lafiya to idan kin duba mu da muke yanzu a wannan shekarun mun riga mun san da wannan da dadewa amma yawancin mu ma mun manta da wannan antem din ma yana da kyau ƴaƴan mu ma ba su sani ba yawancin su ma sun manta da values din mu da abubuwan da za su kawo kanmu kawunan mu tare amma kin ga wannan farfadowa yana da kyau domin in an kai shi har kasa a makarantu a inda yara suke hawa da mu da muke yanzu ma da mun manta da shi zai da dawo da hankulanmu kan yadda ya kamata kasan nan ta zama mu haɗa kai mu tafiya tare mu samu cin gaban kasan nan tare kana shugabancin karamar hukuma kuma a nan ake samun al'umma ko su ne za su iya kawo haɗin kan kasan nan ko kuma dai wargaza kasan nan daga al'umma ake samu yaya za ku faɗakar da al'umma su fahimci muhimmancin wannan haɗin kan wannan aikin ko dukkanmu ne da mu da muke kansil da wayanda suke kasa dole ne da coci da mosque da sauransu duka mu haɗa kai mu wayar da kan al'umma da manufan wannan eh, abubuwan da ake kawo tun farko ma me yasa aka samu watsar da irin wayannan al'adu masu kyau da ɗabi'u masu kyau da muke da su a nan Najeriya? To kowa ya shiga yin abin da ya ga dama. ba a respectin gwamnati ba a respectin kowa kowa kawai najeriya ta zama kowa yana abin da ya ga dama amma wannan farfado da wannan values yana da kyau domin zai dada sa mu gane da abin da dama mun bari a baya. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa zan zo muku da ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayin na farko ra'ayinka ne Sanusi Ahmadu kace ni kira na zuwa ga mai girma shugaban ƙasar Nijar ne bisa abinci zuwa ga talakawa gaskiya talakawa suna cikin matsala abinci ya kamata ya saida masu a farashi mai rahusa waɗanda ba za su iya saya ba kuma ya raba masu kyauta allah ya sa mai girma shugaban mu nijar ya ji wannan kiran nawa amin summa amin sai kuma ra'ayin sani mai lange-lange ya ya wuri mai cewa muna marhaban da sake nazarin ka'idojin kariya wajen jigilar man fetur da gwamnatin najeriya ke yi ganin yadda ake yawan samun mummunan hatsarin tankunan man fetur a cikin kasar da fata allah ya sa a cimma nasara ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kai shugaba tinubu ya kamata ka tuna cewa miliyoyin mutane kake shugabanta ba kalilan ba kuma kamar yadda kowane talaka ke da kuri'a ɗaya haka kai ma kake da shi kuma ba fa za ka iya zaben kanka ba dole dai sai kuri'a talakawan nan don haka ka yi abin da talakawan ke so shine daidai ba wai wanda kai kake so ba ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne umar foreba gashuwa ka ce kaddamar da aikin gina gidaje kusan dubu da gwamnatin sojan ƙasar Nijar ta yi ga sojojinta domin ba su damar mallakar muhalli gaskiya wannan abun farin ciki ne. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a yau laraba firaministan birtaniya kar starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican na nan amurka donald trump ya cewa jam'iyyar firaministan ta labour tana katsalandan a zaben amurka yana mai cewa wanda firaministan ya ce ba komai ba ne 'yan sa kai daga jam'iyyarsu ta su yi kamfe a amurka starmer ya jaddada cewa har yanzu yana da kyakkyawa alaka da trump inda ya gana da shi a watan jiya suka yi tattaunawa tsohon shugaban kasa na amurka ya shigar da kara a hukumar zaben tarayya amurka kan zargin da ya cewa jam'iyyar leba ta birtaniya tana ta yi wa kwamitin yakin neman zaben kamala harris gudunmuwa wanda ya ce karban taimakon wata kasa ba doka ba ta amince da hakan ba karar da ya shigar da ita ta yi nuni wasu rahotanni cewa jami'an leba ciki har da babban jami'in ofishin prime minister morgan maxwell ne sun shigo nan amurka domin ba da shawarwari ga kwamitin yakin neman zaɓe na kamala harris sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa yau laraba cewa kisan shugaban hamas ya wa da isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar 'yan bandagan take ci gaba da rike su a zirin gaza da yake magana da manema labaran a birnin tel aviv kafin ya tashi zuwa saudi arabia ya ce isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da hamas ciki har da raunata karfin kungiyar da gudanar da ayyukanta. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Bob. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.